Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki assalamu alaikum jama'a barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba yakubu makeri majalisun dokokin amurka sun yi fatali da hawa kujerar naki da shugaba donald trump ya yi lamarin da ke zama na farko da majalisun suka yi haka cikin shekaru hudu da ya kwace yana mulkin kasar a wata zaman majalisa ta ranar farko ta wannan shekara da ba a saba ganin irinsa ba majalisar dattawa mai rinjaye 'yan republican ta yi jifa da hawan kujera naki da trump ya yi a kan kudirin dala biliyan 740 na tsaro kanin ta yi matukar nuna masa turjiya Trump ya cancaki 'yan majalisar dokoki na jam'iyyarsa a shafinsa da Twitter yana faɗa cewa tun farkon wannan mako gajiyayyun shugabannin Republican masu rauni za su bari a tabbatar da kudirin tsaro mara inganci. kuri'ar majalisar dattawa ta tamanin daya a kan goma sha uku wacce ta amince a yi jifa da hawan kujerar naki da trump ya yi ta biyo bayan wadda majalisar wakilai ta kada ne a kan yin fatali da rashin amincewar trump da kuri'u 322 a kan kuri'u 87 a kan kudirin sashen tsaro kudirin ya kunshi karin albashi kashi uku cikin ɗari na sojojin ƙasar da kuma jagoranci ga manufofin tsaro da zai ƙarfafa shawarwarin soja a kowane matsayi A jiya Juma'a ne mutane da suka kamu da cutar coronavirus suka kai miliyan 20 a Amurka yayin da kasar ke shiga sabuwar shekara a cewar alkalumar cibiyar sa ido a kan cutar ta jami'ar John Hopkins. amurka na ci gaba da zarce kasashen duniya wurin yawan masu dauke da cutar covid-19 inda take da kusan kashi ɗaya cikin hudu na adadin cutar a duniya wanda yanzu ya kai miliyan da da uku uku. kasar ta kuma zarce kowa a duniya wurin waɗanda suka mutu da cutar da yawansu ya kai dubu uku da da arba'in bakwai. karuwar cutar na zuwa ne yayin da jami'an kiwon lafiyan amurka suke fama da ba da allurar rigakafi ga al'umman kasar gwamnatin trump mai barin gado ta yi hasashe a cikin watan disamba cewa mutum miliyan 20 ne za su samu rigakafin kafin karshen shekara ko da yake jami'an sun ce amurkawa miliyan biyu da dubu ɗari takwas kaɗai ne suka karbi zubin farko na rigakafin ya zuwa ranar laraba zubin rigakafin miliyan goma sha biyu da dubu ɗari hudu aka raba a faɗin ƙasar a cewar hukumar yaƙi da cututtuka masu yaɗo Jami'ai a Burtaniya sun fara farfado da asibitocin kulawan gaggawa da aka gina a lokacin da annobar ta kunno kai. A daidai wannan lokaci da kasar ke famar dakile yaduwar sabuwar coronavirus mai saurin yadu. Mai magana da yawon hukumar kiwon lafiya a Burtaniya ya ce ma'aikatan kiwon lafiya suna shirin sake buɗe asibitocin wucin gadi da aka gina saboda yakin coronavirus a London idan lamarin ya ƙara ta'azzara a cewar Reuters. sojoji ne dai suka bude waɗannan asibitocin kulawar gaggawa a wurare da dama a birnin kana suna ci gaba da zaman jiran kota kwana bayan da aka ɗan yi amfani da su a lokacin ɓarkewar coronavirus jami'an na Birtaniya sun ce sabon ɓarkewar cutar na da alaka da bullar sabuwar nau'in coronavirus wanda aka fara gano ta a ingila da ke saurin yaɗo sabuwar coronavirus ta yi sanadiyar sabunta dokokin kulle a Birtaniya da takaita tafiye-tafiye kan matafiya daga Birtaniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a hukumomi suka ce masana harkokin abubuwan fashewa a Iraki suna aiki gadan-gadan domin cire abubuwan fashewa da aka gano a wani jirgin dakon mai a kan tekun feshan kana a kwashe ma'aikatan jirgin. sanarwar na zuwa ne wuni guda bayan da wasu ma'aikatun tsaro masu zaman kansu guda biyu suka ce ma'aikatan jirgin sun gano wani abin da suke jin tsoro mai fashewa ne a cikin jirgin dakon mai na mt pola mai tutar kasar liberia da ke tashar jirgin ruwan iraki ta basra nakiyar mai suna limpets irin na sojin ruwa ne da ake hada ta a gefen jirgin ruwa galibi ta bangaren sojin ruwa na musamman masu shiga ruwa daga bisani nakiyar ta fashe kana tana iya yin mummunar barna a cikin jirgin sanarwar irakin ta ce na na haɗe ne da jirgin dakon man da aka ɗauko hayarsa daga wani kamfanin kasuwancin mai a iraki da ake kira somo a takaice cewa zai juya mai a cikin wani jirgi sojojin ruwan iraki na aiki ga dangadan domin kammala aikin ba tare da samun wata matsala ba in ji wata ma'aikatar yada labaran tsaro a iraki da ke da alaka da hukumomin tsaron kasar A ƙarshe wata hukumar kare haƙƙin bil'adama da Habasha ta naɗa ta faɗa a jiya Juma'a cewa jami'an tsaro sun kashe akalla mutum saba'in da shida kana suka jikata kusan wasu ɗari biyu a cikin wani tashin hankali a watannin Yuni da Yuli wanda ya biyo bayan kashe wani shahararren mawaƙi. Hukumar ta kuma bada cikakken bayani akan cin zarafin da fararen hula suka aikata a cikin aron gaman. tana mai cewa wasu mahara sun gille kawunan mutane suka azabtar da su bayan sun kwashe su daga gidajensu kana suna amfani da harshen kabilanci yau yawan hare-hare da maharan suka kai wa fararen hula ya haddasa munanan laifukan cin zarafin bil'adama a cewar hukumar labaran duniya kenan kuka saurara yanzu kuma ga hadiza kyari da shirin ina za mu je alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makonnin da suka gabata, mun taɓo batun muhimmancin ilimin jima'i ga yara. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. mu ɗora ne daga inda muka tsaya. To a nashi bangaren malamin addinin Islama Suleiman Nasir ya yi mana nazari ta fannin addini. Musulunci ya yarda da a koya wa yaro ya zai tsare rayuwarsa. Saboda yana daga cikin tarbiyya ta mu ta 'ya'yan arewa ba a yarda yarinya ta zauna ba da hijab ba. ba a yarinya ta zauna da samammun kaya ba har ta fito wanda ba mu muharramin ta bai ganta duk wannan kauce wani abu ne na baɗala. wanda yake a yanzu sai aka yi yin kwafen da wasu abubuwa na yahudawa sakamakon kallace-kallace da kuma sakamakon suturu da ake saka wanda suke shi yasa fagir shi ya yawa mace ta fita cikin yanayi kamar kwatankwacin tsarai ki tsare dole namiji ya gance shawar wanda yake wancan ilimin na dan sauka kaɗan daga abin da aka nemi na faɗa wancan ilimin da aka sanar da shi idan macen an sanar da ita cewa kattai kaza kattai kaza in ce kaza al'aurata a waje take in ce kaza al'aurata a waje take in aka taba ta guri kaza kaza ne zai faru ai tana da sanin ilimin bambancin idan aka ce sai sanda ta zama minzala ta mace za ka koya mata to kuma a baya in abin ya riga ya shige ta za a yi ka tankwasa ta ka gyara ta shi yasa bahaushe ce ita ce tun yana danye ake lankwasa shi saboda haka tun daga rayuwar yaro ta farko sanda aka saukan masa da yin ibada shekara tara ya kamata a so a nuna masa wannan abin in ka yi shi mai kyau ne wannan abin in ka yi shi ba mai kyau ba ne. har shi yasa addini ya sauka mana da cewa daga yaro namiji in ya shekara tara a fara ko kawai raba shi da kwanciya a cikin yan uwansa ma kuma ɗabi'a ce mai kyau wanda yake idan ba hakan ba za ta kai da sassan taɓan abin da bai dace ba ba za ta yarinya ta girma shi kuma yana dan karami za ta dora shi akan wani abubuwan da addini bai yarda da shi ba yasa ake ankarar da kowa ake nunar da kowa ake sanar da kowa yaro da babba kuma yaron nan tun yana karamin ya san wannan abun ba daidai ne ba zai aikata shi ba amma in bai sani ba fa aka ce sai aka yi manzalin balaga ba kaga sai aikata saboda yadda balagar ta ta sauka wani daban wani zai iya samun kansa ma a ya balaga shekara sha biyar wani sai ya kai shekara sha takwas haka kai mace ta iya tsintar a ta balaga shekara sha ɗaya sha biyu sha uku to sai kasance ana tunanin sai ta kai sha uku nan za ta balaga a sha ɗayan sai ta balaga kuma bata san wancan abin illa ba ne to in ta je ta aikata kaga ai an cutar da rayuwarta domin ba a koyar da ita ba shi kuma duk abin da baka sani ba eh, iyayenka suna da laifi domin su ya kamata su taimake ka su baka ilimi to an zo gurin a ah, malam a matsayinka na malami shin hakkin waye a tsakanin iyaye ko malamai a makarantu su koyar da yara sanin wannan ilimi na jima'i ko kuma na sanin kansu ma hakkin farko na tarbiya haƙƙi ne akan iyaye haƙƙi na neman ilimi haƙƙi ne akan iyaye har idan ba su da lokaci ko ko ba su ilimantu ba su ma to sai su ɗauki mutum su kai shi makaranta domin a ilimantar da shi duk abin da aka ce makaranta akwai mutanen da ni na san su a yanzu a gidajen su iyayen su suke ba su ilimi na addini kafin su tafi ilimi na zamani za a zauna a buɗe littafa a karanta musu su haddace su sani su koya ba zai wa a ce duk kowane gida ba sai sun fito waje za su nemi ilimi a inda dai aka kai mutum ya samu ilimi to anan za a koya masa sanin Allah da manzon Allah da yadda kuma zai tsare rayuwarsa da kuma yadda zai kyautata rayuwarsa in a gida ake bashi ilimi to su ya cancanta su gaya masa in ba su da lokaci ba su da ilimin suka ɗauki dukiyarsu don su nema don su ilimi makarantar da suka kai ita ce ta kamata. A lokuta da dama akan samu iyaye sukan yi sakaci wajen jawo 'ya'yansu a jiki wato ba su da lokacin 'ya'yansu balle ma su faɗakar da su hanyoyin kare kai wanda hakan kan jefa yaran har ya kai da an ci zarafinsu. Gaskiya in yaro ya tsinci kanshi a cikin wannan yanayin gaskiya abin a tausaya mishi ne a ce iya ba ku samu lokacin 'ya'yanku ba malami ba ba shi ba fa taimako fa zai maka haƙƙi ne na iyaye dole haƙƙi ne na iyaye kwarai fatima amma kuma a wannan zamanin da muke ciki da zaki ga iyaye kowa ana an tashi ne ana nema ana neman yadda za a rufa ma juna asiri sai inga su ma malamai suna da matakin taka suna da mm. rawar takawa ta musamman wajen tarbiyyar yara saboda idan har ka ce za ka koyar kamar ka ɗauki amana ne daga hannun iyaye ka ɗaura ma kanka so sai in gai su ma ya kamata a ce tun a makarantu a ce akwai wani mataki darasi da ake koyarwa da eh, mm. za a ce daga wannan aji ya kamata a dinga koyar da yara ire-iren waɗannan saboda akwai yara da dama da a wannan zamanin ba sa samun lokaci irin lokacin da muka samu da iyayenmu mm. ba sa samu a wannan zamanin kuma ba komai ba ne ya sa saboda zamani yanzu ya zo dole fa ka tashi ka nema in kana son ka rufa mu kanka asiri ka rufa mu naka asiri. To masu sauraro abinda lokaci ya bamu dama kenan a wannan makon. Amma idan Allah ya kai mu makon gobe kasance da shirin ina za mu je matasa domin jin ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu Shamsiya Hamza da Solomon Abu da ya haɗa mana sauti. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya ma har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to yanzu kuma ga aisha ma'azu da maimacin shirin ya mace dacewa da shirin ciwon ya mace tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin ciwon ya mace za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da na yi da Dr. Amin Ahmad Shehu, kwararriyar likita kuma mai taimakawa mutane fahimtar kansu da kuma Hafsat Ladan. Hirar tamu a yau za ta mai da hankali ne akan yadda bayyana abin da ke zuciyar mutum ke tasirin tuwa wajen samun nutsuwa. A yi sauraro lafiya. mutane da dama suna gani cewa mata su ne ke jefa 'yan uwansu mata cikin kunci misali mace ce mai yiwuwa ta rasu ta bar da a gidan miji ko kuma a'a take zaune gidan miji da kishiya sai kiga idan ita mai yiwuwa ce take da iko a gida yadda za a juya al'amura cikin gida sai ki ga dan nan dai da ba nata ba yana cikin wani hali kwanakin baya an samu yaran da kishiyoyi suka daure a turkin tumaki ba za mu ce mu mata mu muke jefa kanmu cikin wannan hali abubuwa a gaskiya amma zan sake dawowa da mu magana da na zancen neman sani da neman ilimi don duk wacce take da ilimi wacce ta san dalilin da yasa Allah ya halicce ta tana da isasshen ilimi ba za ta irin wannan ba saboda ta san in ba kama ta duniya ba za ta je ta tarar wanda ya turo wanda ya turo mu duniya gaba daya kuma za ta yi bayani saboda haka duk akan rashin ilimi ne dole a tashi a iyaye a tashi a yi wa mata 'ya'ya mata ilimi ka a dinga ware maza 'ya'ya mata ilimi ilimin nan da nake faɗa ba wai na boko ba kawai ilimin addinin musulunci kuma ilimi mai zurfi ba wai eh, ai karatu kawai ai karatun zuku da sauransu ba ai wa mata su nemi ilimi yadda za su iya sanin me ya dace da su kuma abubuwan da bai kamata a yi ba kin ga zai ragu a haka Tarakta kin yi bayani a game da nau'o'in cin zarafi ko za ki mana ƙarin haske akan haka? To abin da zan iya cewa a nan shine ana samun haka da yawa yadda na ce harkokin da halayen rayuwa yanzu sun yi wuya kuma mazajen nan da yawa suna ganin matan nan suna zaune ba wani abu suke yi ba hankali yawanci yana tashi in hankali ya tashi mutum ya fita bai samo abin da yake so ya samu ba ya zo gida an dora masa wasu abubuwan da zai dokin ga akan wa zai mm, sauke wannan haushin yawanci akan mata ne ban ci haka daidai ba ne ba daidai ba ne saboda haka mazan su ma kansu su dinga barin matan suna tashi suna taimaka musu su nemi abubuwan yi an aka hada karfi da karfe dokin gani abubuwan da za su dan rabu za su nemi su ma ilimin nemi ilimin addinin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da iyalansa yaya ya yi ai kowa ya san ba mai kuɗi ba ne amma a haka aka zauna da ma shi ya kamata maza a yi koyi da shi mata a yi koyi da sunna don a samu wannan ragin wannan tashin hankalin da rashin zaman lafiyan da ake akwai abin da kike gani gwamnati za ta iya yi da kawo sauki ko kuma kawar da waɗannan matsaloli da ake fama da su a To na farko dai gwamnati tana da sauyi a kanta. na tabbatar da abubuwan nan da yanzu sun rinjayi yadda ma ake zato na farko shine a tsaya a duba duk wanda ya yi irin wannan laifi, a tabbatar an kama shi an hukunta shi an hukunta gobe in ma bai ba daina ba za dai a rage abubuwan nan da suke faruwa dan yawanci balle abubuwan da ake wa yara ka ga yara an lalata su wani lokaci daga cikin gida ma abin ke faruwa sai ka ga ana rufa-rufa an rufa maganar abu ya ci gaba ya yi ta yaduwa to aka samu aka yi aka hukunta wayanda suke yin wannan wannan abin zai ragu a nan gaba aka kuma kazalika aka aka samu aka yi wa da mazan da matan mutum ya san meye nauyin da yake kansa da me ya kamata ya yi gwamnati ya kamata ta yi kokari yaran nan da ba sa makaranta suna yawo ba su da abin yi a samu su shiga makaranta su yi karatu su yi ilimi su gane meye a gabansu allah ya yarda aka samu haka abubuwan da ake ciki za su rabu Hajiya Hafsat Ladan na daga cikin waɗanda suka amfana da irin waɗannan darussa na taimakawa mutane fahimtar kansu kuma ta shaida min yadda ta amfana. To gaskiya daga farko dai in sai magana sai mace sai wani lokaci haka duk discussion inda ake yi kamar da ni ake na yi tunanin a lot of things da aka ce wurin nan abu ne da kamata a ce tun ba yau ba ma yana baka gane ba ne sai da wani ya yi magana sai ka ce eh gaskiya ne to gaskiya daga lokacin zuwa yanzu because na yi ta maganan abubuwa ne kamar an tono min abin da ke damuna tun tun mutum nike da wani lokaci da abu kana son faɗi sai ka yi shiru a record lokacin da na fara aiki aka je meeting da abubuwa suna damun kowa suna damun kowa ina son yi magana sai in kasa wani lokaci sai yi magana da wanda ke kusa da ni ce ai gashe ga mutum ya daga hannu ya faɗi exactly what I told him sai ce to if this person can do it sai the first time na fara magana cikin mutane ko da na koma office ina kamar celebrating kaina ce zan iya to gaskiya kuma sai na ga irin yan local friends mu da muke da wani lokaci mutum zai zo maka da matsala ku dan yi magana da shi sai kaga hankalin shi ya kwanta sai ah to ashe dai ina da wayannan potentials din da ni ma ina iya yi ma wani magana kuma ya dan fito cikin matsalar shi baka iya magana for the simple fact that ya za a gani to gaskiya irin abubuwan nan has really helped me in a way that yanzu inda ya kamata in ce a'a na iya cewa a'a inda nake tunanin ba zan iya yi ba because kila ina da wasu shortcomings nan da ke hana ni yanzu na gane ashe ba shortcomings ba ne i just need to take a step further to gaskiya akwai improvement kwarai in my life personally in my life socially in my life financially ce ce shawarar da ke ga musamman mata kasa gida ma'aikata ne ko kuma ɗalibai ne ma game da yadda ya kamata su tafi da al'amuransu na rayuwa kusa mu mata muna da wani weakness in us da wani lokaci sai an kamanta da kai first time na attending lecture din nan abin na gama organizers din na ce musu we taking wannan abu beyond nan inda suke because we came from the locality mun san abinda mata suke ciki akwai a mata da ke bukatar irin wannan push up din akwai a lot of mata da ke bukatan ka zaunar da su kawai ka ce musu ga shi an sai su ga eh lallai hakan um, religion ya samu na abubuwa da yawa culture ya samu na abubuwa da yawa amma in muka zauna muka fahimce su so za su taimake mu in dealing with a lot of issues al'amuranmu na rayuwa. To mai sauraro Da haka za mu yi sallama a cikin shirin ciwon mace a yau sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya bamu iko ku je mu da wani sabon shirin ciwon mace. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Dr. Amina Ahmad Shehu da Hajiya Hafsat Ladan sai wacce ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kasance lafiya. ma'assalam. mutum na musamman a wannan makon. Yanzu haka dai, 'yan awanni ne ma suka rage da ya adabo da shekarar 2020, shekarar da ba za ta manta da ita ba. to ya kome daɗi haka da ba za a mance da wannan shekarar ba? Sunana Sani Abubakar mai nasara. A gaskiya wannan shekaran abun da ba zan manta da shi ba na farko shine maganan COVID-19. Wanda ya zo a gaskiya an ajiye mu a gidajenmu mun gagara zuwa neman abinci suka yi mu'amala da mutane ma ya gagara wayansu kuma ko zuwa aikin ibadu majami'u masallatai duka abun ya gagara shine abun da dai a duniya ka a yanzu dan wanda yake duniya ba zai manta da 2020, 2020 ba sunana jauro mai samari a wannan shekara abubuwa da yawa sun faru yadda mutum ba zai taba bantawa da su ba amma abun da ya fi daga mun hankali wanda ya zauna ya gina gina a birnin zuciya na ya zauna Shi ne abun da ya shafi taɓarɓarewan a wato tsaro musamman ma wajen garkuwa da ake yi da mutane ni innan yan uwana har uku aka yi garkuwa da su idan ka je can bangaren gimbu yan uwana da aka yi garkuwa da su suna da yawa a ciki ma har da dan majalisa mai wakiltar yankinmu na guroje shi ma an yi garkuwa da shi ga yan uwana a yankin mai samar da sauransu duka wayannan an ɗauko su an tafi da su ne ba san wa suka yi abin ba duka dai a cikin wannan shekara ta 2020. Matsalar cutar corona ta ko shafi fannoni da dama kama daga kiwon lafiya kasuwanci da kuma walwalan jama'a. To wai koya cutar ta shafi 'yan kasuwa ga da ta bakin shugaban kungiyar 'yan gwari na jihar Adamawa. To kana magana da Alhaji Isa Adamu, ita ce na Traders Association Adamawa. Talle asara da zan iya cewa ta jawo wa kasashe ba ba ma 'yan gwari ba ta zawa duniya gaba daya. Asara ce wacce ba za ta iya musaltuwa ba domin harkoki ne da suna tafi suka zo suka tsaya. Duk abun da aka ce an dakatar da shi na sakan na agogo to yana iya ɓaci na kusan awa guda. to kaga wannan asara Allah ne san iyakacin abun da aka tafka ba wai yan gwari kadai ba wannan duniya ce ko ko ce Najeriya mu da muke ciki ko ce jihar mu ta Adamawa ko ko ce local government namu da muke ciki wannan kan an yi asara sai dai mu ce ubangiji Allah kara karya ma sake nuna mana makamanci irin wannan annoba da muka gani a rayuwar mu da ma wa'annan na za su wa baya na covid 19 kenan bayan shi kuma fa menene ya faru wanda kana fatan kada Allah mene ta shekar da mu to alhamdulillah akwai yanayin tsaro da muke fama a ciki kan nafas barayi yan boko boko haram da shauransu ya gagara ya samarwa da ƙasa na zaman lafiya da kuma yadda za ta tafi kowa ya ci gajiya ko kuma ya more wa al'amarin wannan ma ina roƙon Allah kar ya ƙara nuna mana irin wannan bala'e bala'e da muka ta gani a baya muna roƙon Allah ubangiji Allah ya kawar mana da shi Allah ya sa dukkan al'ummar duniya masu fita daga cikin irin wannan yanayi ko kuma waɗanda ba su yi gaba kar Allah ya shiga da su waɗanda suka shiga Allah ya fitar da su su ma dai manazarta sun koyi bahasi dangane da wannan shekara ta 2020 Muhammad Ismail wani da ke bin diddigin lamuran yau da kullum ya bayyana da suke kallon wannan shekara da kuma shawarar cewa a shekarar nan ta ashirin shekara ce wata zo mutane kusan za a ce kama a baibai saboda abubuwa da dama marasa daɗi sun abun nan sun faru musamman ma a najeriya ta bangaren abun da ya shafi eh, rashin tsaro wanda kusan a wannan shekara an saci mutane da yawa mutane hatta maganin ma zuwa noma sai kasance eh, mutane ba sa iya noma aka samu matsala kamar ta yunwa saboda rashin eh, abinci sannan kuma sai ga uwa uba maganin coronavirus ita ma ta zo da nata eh, matsalolin wanda ya kasance a wasu wurare kamar jihar kaduna ina jin an rufe jihar kaduna ta kai wurin wata uku abubuwan da ya gaba ɗaya sai kasance ya jamo tabarbarewan abin nan tabarbarewan tattalin arziki da kuma taɓarɓarewan eh, abin da mutane suke samu sai kasance ma abin da za a sa a baki yana zama mutane babban matsala to yanzu dai halin da najeriya take ciki kenan sannan kuma abin da kuma yake da yake jawo hankalin mutane musamman wanda suke sharhi shine abubuwa kayayyaki na masarufi da na abinci sun yi tashin goron zafi wanda zai kasance idan da can kana da dubu goma abin zaka siya da dubu goma yanzu kila sai kana sai kana da dubu arba'in zaka siya sannan bacin wannan tashin goron zabi da kayayyaki suka yi ga kuma matsanancin talauci mutane ba su da abin hannu balle a ce sun siya so yanzu dai a wannan dai shekara da aka wannan shekara ta 2020 din nan an samu kalubale musamman ta rayuwa sannan ko musamman ma banda bangaren eh, security da kuma bangaren rashin eh, lafiya wanda an samu mace-mace kama a kano lokacin da ake aka yi rufe mutane din nan an samu mace-mace mace-mace da shauransu to duk wannan abubuwa ne wanda suka faru a cikin wannan shekaru shekara ta da 2020. Ita ma dai matsalar tsaro na kuwa cikin babban matsalar ta addabi jama'a wannan shekarar da ake adabu. To sai dai kuma a kullum hukumomin tsaro kan yi tutiyar cewa suna kokarin dakile wannan matsala na tsaron. DSP Suleiman Yahangurje da ke zama kakakin na 'yan sandan jihar adamawa ya ce ai su ma al'umma akwai rawar da ya kamata suke takawa ba wai kawai ake zura wa jami'an tsaro ido ba. Eh, game da matsala na ta'addanci dai a har ila yau rundunar 'yan sanda suna nan suna haɗaka da jami'an sojoji domin mu tabbata hakan nan bata sake faruwa ba sannan kuma a duk matakan da ya kamata a ɗauka na inganta tsaron muna nan muna kan bakanmu kuma allah da za mu ɗauki matakai mu saurara harkoki na tsaro har illa masha Allah. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki hadda a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.